والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى wa وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya sabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan yammaci na daren talata ranar litinin 29 ga watan rabi'in al'akhir hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1434 wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan uku a shekara ta 2013 a lissafin miladiya a ci gaba da karatunmu na alamu sunnal manshura na sheikh hafiz bin ahmad al-hakami za mu tashi yau tambaya ta 143 ne ma dalilu takdiril azali haka ne ko? darasin karshe mun karanta tambayar da yake cewa kam ya dukulu fi hadhihi martaba min at-taqadir ba laifi mu dan tunawa kanmu abubuwan da ya ambata a bayan dangane da imani da kaddara ya ce imani da kaddara tana da martabobi guda nawa guda hudu ko yawa da ilimi da rubutu da mashi'ar Allah da kuma halitta ma'ana duk abin da ya kasance a can baya da abin da zai zo ya kasance allah subhanahu ta'ala ya san da shi ya rubuta shi a lauhil mahfuz ya kuma wato duk inda ya kasance to da mashi'arsa ne da nufinsa yake kasancewa sannan kuma allah ne ya halicce shi wajibi mutum ya imani da wannan a kowane lamari na imani da kaddara banda wannan sai ya shiga kawo mana abin da ya shafi shi ilimi din to ya sa mana imani da ilimin allah dangane da kaddara za a iya kasa shi ko dangane da ilimi da kuma kitaba za a iya kasa shi kashi biyar ya kawo mana akwai at azali eh, da kuma a taqdirul umri nau'i biyu akwai kuma a sanawi da kuma a taqdir al-yawmi duk wannan mun karanta shi ya kawo mana dalilai akan ko in ce za mu fara karanta dalilai ne ko haka ne ko mun karanta su yawa shi za mu fara yawa shi a takdirul azali shi ne abinda za mu fara karanta dalilai da suka zo a kansa to shi yasa ya ce ma dalilu takdir al-azali bismillah bismillah qala al-muallif rahimahullah ta'ala ma dalil أزلي أزلي نعم قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها الآية وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وأرشه على الماء وقال صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال رب وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة مقادير كل شيء نعم اكتب نعم. مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة نعم الحديث في السنن وقال صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما هو كائن الحديث في البخاري وغير ذلك نعم to bayan mun ji abin da ya ambata mana na wannan nau'i nau'i guda biyar na takadiri kuma ina fata dai an fahimce shi a ran da muka yi din insha Allah akwai a takdirul azali kamar da ya faɗa akwai a takdirul umuri nau'i biyu lokacin karɓar misaki da kuma lokacin busa rai a ɗan adam sannan kuma akwai a takdiru sanawi shine na lalata qadar akwai kuma a takdiru yomi shine wato zartar da abubuwan aran da suka auku to zai fara mana bayyana dalili akan kowanne da ya faɗa kamar yadda dama da'iman muna karatun littafin ina tuna mana cewa a matsalolin aƙida ana fahimtar su ne daga dalilansu dalilan da aka samu ne suka sa aka yi wannan kashe-kashen ba wani ne ya zauna ya kashe kashen sannan ya nemo dalilin ba yawwa to shine yake ce mana ma dalilu takdiril azali menene dalili akan shi wancan takdiri wato kaddara kaddara abubuwa da tsara su na tunfil azal me dalili akan haka aljawab amsar shine ce qala Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها babu wata musifa da take samuwa a cikin ƙasa da za ta samu wani abu ko ta samu wani mutum ko ta samu wata dabba babu wata musifa dai da za ta auku a cikin ƙasa wala fi anfusikum ko kuma a kawunan ku rayukanku mutane illa fi kitabin sai face tana nan a cikin wani littafi dama min qabli an nabra'aha tun kafin mu halicce ta gonan nasi ne kurukuru babu abin da yafi wannan bayyana abin wato yadda yake ba wani abu da zaka iya cirewa a nan cewa Allah subhanahu ta'ala ya san shi kuma ya rubuta shi a cikin littafi sannan kuma halitta abin dama na sani ina muka gano nan halitta abin daga faɗinsa min qabli an nabra'aha nabara'a ma'anarsa shine nakhluqa yau ma'anan albara shi yasa ake cewa Allah albari albari ma'anarsa alkhaliqu bara'a ma'ana khalaqa ma'anarsu daya yawwa don haka min qabli an nabra'aha ma'anarsa min qabli an nakhluqaha wato ba wata musiba da za ta samu ko a cikin kasa ko a kawunan ku ko banu adam sai face wannan abun yana nan a rubuce a cikin littafi kun ga cewa illa fi kitabin yana nan a cikin wani littafi ashe a rubuce abin yake tun kafin mu halicci wannan musifar da ta auku haka nan kuma kafin a halicce ku ku kun ga anan za mu iya cewa wannan abubuwa guda uku duk suna nan a ciki amma ba hudun ba baki daya za ka iya hararo hatta na hudun a cikin martabobin imani da kaddara ina ilimi yake wujudul ilmi dalla alal kitabati lizaman mun san dama abu eh, in ba manta ba mun taɓa tattauna akan dalalatul alfazi ko akwai dalalatul iqtida akwai dalalatul tadammun akwai dalalatul iltizam wasu daga cikin ku za su tuno insha Allah yawwa dalalatul iqtida shine dalalatul shai'i ala haqiqati wa nafsi ma'anahu kamar dalalan lafazin Allah akan zatin Allah in aka ce Allah dole zatin Allah ake nufi ko yawwa in kuma dalalatu tabammun kuma shine abinda wannan sunan ya kunsa ko da ba shine ma'anar zatin ba in aka ce Allahu yana nuni ya kunshi ma'anar uluhiyya uluhiyya wato haƙƙin Allah na abauta masa wannan bi dalalati mene at-tadammun tadammun shine kunsar abu akwai kuma dalalatul iltizami dalalatul iltizam shine nunin lafazi zuwa ga wani abu khariji ma'anahu wanda ke wajen ma'anarsa amma yalzamuhu an ya kuna minhu misali kamar dalalan sunan Allah ya nuna mana Allah ya siffantu da ilimi in aka ce Allah to yana nuna mana zatin Allah yana nuna mana uluhiyya yana nuna mana ilimin Allah domin uluhiyya daga ilahu ne ilahu kuma baya zama ilahu sai yana da ilimi mun fahimci abun kaga iltizami ne to a nan wurin har yanzu in muka wannan na faɗa ne da tuno mana waɗannan nau'o'in dalala guda uku to mu koma wannan ayat Allah ce waye subhanahu wata'ala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum babu wata musiba da za ta auku a cikin ƙasa nan cikin ƙasa shi ma yana nufin abu biyu cikin dakhilil ardi da kuma alal ardi sai zama fi huna bi ma'ana ala ma'ana ana nufin abin da ke bayan ƙasa yake tafiya hakanan kuma za ta yi ɗaukan zarfiyarta a ce hakikanin abin da ke can cikin kasa ɗin ya zama kenan da abin da ke cikin ƙasa na halittun ubangiji da abin da ke saman ƙasa da yake yawo a bayan ƙasa kamar mu 'yan adam da dabbobi da tsuntsaye da suke yawo a sama dukkansu ba abin da zai same su wala fi anfusikum ko kuma mu kawunan mu da ake magana da mu to wannan musifar illa fi kitabin sai face tana cikin wani littafi littafin nan ba shi yake kansa ba aiko shi ma yinsa aka yi kuma aka halicci abin da ya rubutu a cikinsa kaga kenan ashe wanda ya ce a yi rubutun nan ya san abin da ya so a rubuta kaga kenan wannan lafazi na kitab yana nuna mana zuwa ga zatin littafin shi kansa bi al yana nuna mana kuma zuwa mai ilimi bil iltizami ma'ana yalzamu dole in dai za a yi zancen rubutu to sai da aka yi ilimi sannan aka rubuta ina fatan fahimci abu ba zai yiwu a rubuta abinda babu ilimi a kansa ba don haka ashe kenan mun samu abubuwan nan biyu da al'ilmu da alkitaba duk Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana a cikin wannan ayar sannan sai ce min qabli an tun kafin mu halicci ita mai musifar da Allah maɗauki ya kaddara za ta faru kaga kenan ashe musifar duk Allah ne yake halitta ta kaga mun samu guda nawa uku saura nawa ne ba a faɗa ba ɗaya shine mashi'a to ai duk abin da Allah maɗaukaki ya ce ya aikata dama da mashi'a sa a cikin aikata ba dama ya aikata wani abu ba tare da mashi'a ba mun fahimci abin ko don haka duk waɗannan guda hudu mun same su a wannan aya ɗin yawwa to shine sai ke cewa al-ayat har zuwa dai ƙarshen waɗannan ayoyi wa fi sahihi ya zo a bukhari ko a sahihi muslim a qala nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce كتب الله مقادير الخلائق Allah ya rubuta ƙaddarar al'amura halittu baki ɗaya qabla an ya as-samawati wal arda bi 50 alf tun kafin ya halicci sammai da ƙasa ba sama ɗaya ba sammai da ƙasa duka bi 50 alf sana da shekara dubu hamsin duk abin da kuka ji na musifa ko na abin daɗi na alheri da na sharri duk ko menene aka yi shi a duniyan nan da wanda kuma zai zo a yi shi to Allah maɗaukaki ya rubuta shi tuntuna a cikin lau'il mafuz tun kafin a halicci sammai da ƙasa da shekara dubu hamsin ba wai halittar annabi adam ba kun san sai da aka samu sammai da aka halicci ƙasar sannan aka halicci annabi adam aka tattaro ƙasar wurare da yawa aka yi yumɓu aka haɗa shi aka busa masa rai lokacin duk akwai sammai akwai ƙasa akwai mala'iku akwai wasu halittun ma sun rayu kafin wannan lokacin mun fahimci wannan to kaga kafin ita sammai da kasan a halicce ta da shekara dubu hamsin duk wannan abin da za a zo a halitta da aljani da mutum da bishiya da ruwa da komai da kake gani allah maɗaukaki ya rubuta za a yi kaza a wuri kaza za a yi kaza a wuri kaza za a yi dan adam mai suna kaza a wuri kaza za a yi bishiya kaza za a dasa ta a kofar gidan wani duk wannan ba abin da zai fita kuma wannan na ya hada da aljanna da komai yawwa ai dama Allah maɗauki abin da ya yi shi ne ma kana wa ma huwa ka'inu yawwa da abin da ya kasance da abin da zai zo ya kasance kaku duk abin da zai zo ya kasance ya haɗa hadda aljanna da wuta yau shi kansa wannan kaga dalili ne akan raddin maganar masu cewa ba a yi wuta ba ba a yi aljanna ba in an yi su yanzu ya zama almubazzaranci ko ba haka bane duk abin da za a yi din an riga an kaddara shi an rubuta kamar yadda muka tattauna to shine sai ke cewa qala annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya kara da cewa wa arshuhu alal ma'i al'arshin Allah kuma tana saman ruwa yawwa za mu magana akan wannan yanzu ga hadisi na gaba yace wa qala sallallahu alaihi sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya ce inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalama fa qala lahu farkon lokacin da Allah ya halicci alƙalami fa qala lahu sai yace da shi ko kuma akan kira'ar abin da zan zo in bayyana mana ko karatun yadda ruwayar wasu suka karanta hadisin inna awwala ma khalaqa Allahu al fa qala lahu zan zo bayani me yasa aka karanta daban-daban fa qala lahu sai yace da shi ma'ana farkon lokacin da Allah ya halicci alƙalami ko kuma farkon abin da Allah ya halitta shine alƙalami sai yace da shi uktub rubuta haka yace wa alƙalami kai rubutu faƙala sai alƙalamin ya ce wani zai ce ashe alƙalami na magana wanda ya sanya ɗan adam ya magana ya shi baki ya ba shi harshe shi zai sa alƙalamin da ba shi da baki ya magana kamar yadda ranar tashin alƙiyama allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin abin da zai wa masu karya masu abubuwa marasa kyau zai ce alyawma na ala afwahihim wa na aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibuna kaga a ranar baki da ya saba magana a duniya sai a dode shi hannu kaga ga hannu hannu ba shi da baki ko to amma zai magana ashe kenan magana ba dole da baki ake yin ta ba a wurin Allah mu ne ya sa wa baki don kar kai kiyasin duk abin da Allah baka labari ka ce a ai an taba jin magana in ba baki to wannan ba haka ake nufi ba kar ka canza wa Allah maganarsa a'a yadda ya bai wa kowa damar ya gudanar da rayuwarsa to duk abin da ya ce maka zai yi nan tashin alkiyama zai yi shi ya sanya da zai domin halittar tasa ce ala ya alamu man khalaqa wa huwa latiful khabir to wannan shine sai yake cewa oktub sai alkalami ya ce qala rabbi ya ubangiji wa ma za aktubu me ni ko me zan rubuta kaga ashe ya san aikin sa tambayar da yake shine menene abin da zai rubuta kala hmm. sai allah subhanahu wa ta'ala ya ce da shi oktub maqadira kulli shay'in ka rubuta kaddarar kaddarar kaddarar kowane abu kulli shay'in din nan komai ya shiga ciki ba wani shay'in din da bata ciki yawwa hatta ta koma sa'a har zuwa tashin kiyama ma'ana a nan layuwar duniya duk abin da za a yi na aikin dan adam da komai zai gudana rubuta shi har tashin kiyama alhadis wannan hadisin har zuwa karshe. to wacce magana da na karanta a farkon hadisin kun ji na karanta nau'in karatu iri biyu ko dai a ce wannan hadisin da ke hannunmu inna awwala ma khalaqa Allahu alqalamu sai zama me inna mun sani gun masu larabci harafin taukidi ne da nasaba ko yawwa ta shiga kan awwala da haka sai zama awwala sai zama mansubi ismu inna mansubi um, alƙalamu shine khabaru inna ko inna awwala ma khalaqa shi awwala innan mudafun ne ma gashi dai mabni ne ala sukuni to sai da mafi mahalli jarrin li'annahu mudafun ilaihi ko khalaqa Allahu jumla ce ita kuma da fa'ili da fi'ili da fa'ili Allahu shine fa'il kaga awwala ma khalaqa Allahu to sai a ce alqalam wannan jumlar duk a daga wannan jumla ta tsakiya sifa ce ta wancan abu da ya gabata alƙalamu shine zai zama mai khabaru inna to shi sa sai zama mai marfu'i sai zama ashe wannan hadithin ana so a bamu labari ne cewa abinda Allah ya fara halitta shine mai alƙalami to da ya halicce shi kuma faƙala lahu sai ce da shi ya rubuta kaza sai ya tambaya mai zai rubuta da zuwa ƙarshe to wannan karatun a gun ƙaulin waɗanda suka ce alƙalami shine farkon abin da aka halitta saɓani ne malamai suka yi ra'ayoyi guda hudu shin menene allah ya fara halitta kwata-kwata duka mai allah ya fara halitta a duniyan nan kafin ya halicci wani abu kafin ma abokan ɗan adam wasu malamai suka ce abin da aka fara halitta shine alƙalami wannan shine ra'ayin malam muhammad ibn jarir at-tabari malam mai tafsiri yawwa hakanan ibn jauzi da kuma waɗanda suka yi rubuce-rubuce a babin littafan da ake ce ma al'awa'il akwai su malamai sun yi rubutu a babin da ake ce ma awa'il awa'il mai ma'ana awa'il farko farkon abu ma'ana kowanne abu sai a ce wa ya fara yin kaza a duniya to wannan abubuwan duk suka tara suka rubuta an yana jin akwai wani ma da ya rubuta na turanci ko kamar binnan encyclopedia ce na bayanin wane ne ya fara yin abu kaza sai a kawo wa ya fara yin abu kaza sai a kawo a tarihi kwata-kwata to shine ake ce ma kutubul awa'il to duk waɗanda suka rubuta kutubul awa'il sun sa awwalul makhluqat farkon abin da aka halitta suka ce alƙalami mun fahimci wannan shine ra'ayinsu dalilin su shine hadithin ubadatu ibn samit wannan da muka karanta inna awwala ma khalaqa Allahu sai suka karanta inna awwala ma khalaqa alqalamu sai zama alqalamu khabaru ne na inna jumlar ta cika shine ma'ana suka ce in an ɗauki wannan jumla jumla ɗaya ce ba jumla biyu ba mun gane abin yau don haka suka ce wannan jumla ɗaya ce tana nufin farkon abin da Allah ya halitta shine alƙalmi to sai ya ce masa kaza da kaza da kaza da kaza mun gane yawwa hakanan kuma akwai wani daga cikin masu kutubul awali akwai wani abu arubata alharrani yana cikin masu rubuce rubuce akan wannan shi ma ra'ayinsa kenan cewa awwal ma khalaqallahu qalam dalilin kuma shine a hadithin ubadah ibn samit alqawlu thani ra'ayi na biyu na menene farkon abin da aka halitta shine cewa abin da aka fara halitta a duniya shine alma'u ruwa ma'ana ruwa aka fara halitta shi ma hadithin abu razin al suka kafa hujja da shi na wanda imran ibn hussein ya hakaito kamar da bukhari ya wato sai dai kuma shi wannan lafazin da suka kawo cewa innal ma'a khuliqa qabla kulli shay'in to sai dai wannan lafazin shi kuma ba ingantacce bane haka an gama da shi na uku ma wasu malaman suka ce abinda aka fara halitta shine an-nuru wa zulma annur wa zulma wato da haske da duhu wai shi aka fara halitta shi malamai suka ce wannan shi kuma ba shi da wani dalili illa wasu maganganu da ruwa da aka roto daga abdullahi dan abbas kuma tana daga cikin isra'iliyat nan ce isra'iliyat ruwayoyi da aka roto daga banu isra'ila wanda ba su da asali ba daga manzan allah <clears throat> sallallahu alaihi wasallam suke ba kuma mun san ka'idojin malamai dangane da abin da aka roto daga banu isra'ila ya hukuncin yake na sha bayyana mana anan ko ce sun kasu kashi uku ko abin da ya dace da alkur'ani mu karba abin da ya saba wa qur'ani mu aje abin da qur'ani bai sai mana e ko a'a a kansa ba mu ma mu shuru kar mu karyata kar mu gaskata haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya goya mana yawwa to wannan yana ciki <clears throat> don haka kaga kenan duk abin da zai zama yana cikin riwaya isra'iliya ba za a kafa hujja da ita ba tunda ba a gaskata ba ballantana ta zama hujja ba a karyata ba ballantana a ce an karyata a gaskiya mun fahimci abin kauli na hudu shine kaulin cewa farkon abin da aka halitta shine al'arshi al'arshi yawwa kafin al'arshi kuma bayan al'arshi sai kuma aka halicci sauran abubuwa wannan shine ra'ayin ibn taymiya da ibn qayyim da ibn hajar al-asqalani a cikin fatuhul bari da ya bayanin waɗannan matsaloli yace abin da yafi karfin dalili shine wannan kasancewar akwai hadisi da ya zo daga manzo sallallahu alaihi wasallama shi ma akan wannan shine hadisin abu razinin al wanda yake faɗar cewa Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi kai ya ce Allah madaukaki ya fara halittar sammai da ƙasa wa kana arshuhu alal ma'i ma'ana kafin lokacin da ya halicci sammai da ƙasa sa tana saman ruwa ma'ana wannan kafin ya halicci kowane abu domin farkon hadisin cewa yi kana Allahu wala shay a qablahu ka gani kana Allahu wala shay a qablahu Allah yana nan lokacin da ba komai ma'ana akwai lokacin da akwai Allah amma kuma kafin shi ba komai kaga kenan huwal awwalu dinnan ita ake tabbatarwa a yauwa sai kuma yace wa kana arshuhu alal mai al'arshin sa kuma tana nan to wannan lokacin duk ba a halicci sammai da kasa ba kaga kenan ashe sai suka ce wannan hadisi ya nuna cewa farkon abin da aka halitta shine al'arshi yauwa ba alƙalami ba hmm? ba ruwan e su sun abinda suka faɗa shine ambatan al'arshi tare da ruwa la dula alal wane ne ya riga wani kasancewar an fara faɗin al'arshin to dalla ala cewa al'arshin dai ta riga alƙalami yau don haka sai suka ce maganar na fahimci zancen ka ai yana cikin abin da wasu suka kawo duk a matsalar cewa ai ya kamata a ce to tunda an ce wa kana hu alal ma'i sai ya zama a tare da ruwan ko kuma a ce ruwan ma ya riga al'arshin yawwa suka ce ya kamata a fahimci haka shine wasu ibn taymiya ya ce wannan ba dalilin da zai sa sai an ilzamin wannan saboda akwai wasu hadithan da suka zama sun yi tasrihin cewa al'arshin ita aka fara halitta kafin wannan hadithi din yawwa don haka ashe kenan sai a fassara wancan hadithan tare da wannan sai a ce lalle al'arshi aka fara halitta sannan aka samu ruwan sannan aka ɗora al'arshin akan ruwa shikenan yau na'am eh to amma ai wannan eh, nassin hadithin shi wannan ya faɗi cewa kanan lahu kanan lahu wala shai a qablahu hmm. Hmm. ba haka ba ne ba haka ne abu <laughs> eh, yana da kyau sai ka tara hadisan sai ka zaɓi ɗayan nan ba hadisan na kawo mana duka ba yau wasu wannan <laughs> ra'ayoyin waɗanda suka tara hadisan ne baki ɗaya gabansu suka kalle su suka ce to wannan gwargwadon hadisan wannan shi ne fi yawwa hmm. na so da na zo mana da littafin da suka tattauna wannan matsala akwai kitabul arshi na al'imamu zahabi hmm. al'imamu zahabi yana da littafi sunansa kitabul arshi ya kawo wannan matsalar ya tattauna ta duk ya kawo waɗannan hadisan ni hararo su ne kawai na haikaito mana labarin yawwa saboda na san ba matsalar mu bace mu yanzu na Hmm? a ba komai zan kawo mana insha Allah tunda abun haka ne ba matsala <laughs> darasin gaba insha Allah ku tuna min sai yanzu da littafin sai mu karanta shi hmm. yawwa yawwa wannan shine ra'ayi na hudu na ce ko shine kamar na faɗa ra'ayin ibnu taymiya da ibnu qayyim da ibnu hajar al-asqalani kuma ibnu jarir at-tabari shi ya rajjaha wancan na farko kamar da muka ambata cewa shi na ga maganar alƙalamin nan ita ce tafi in ji malam ibnu jarir at-tabari yawwa to mu ci gaba sai ce alhadithu <clears throat> wannan gashi hadithin kamar da ya ambata huwa fi sunan yana cikin as-sunan wa qala sallallahu alaihi wasallam har yanzu a wani hadithin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya aba hurairata jaffal qalamu bima huwa ka'inu ya ga abu hurairata ya abu hurairata ai alƙalami ya riga ya ƙaiƙashe da abin da zai kasance mana duk abin da zai kasance Allah ya maɗaukaki ya riga ya rubuta shi ya umarci alƙalami ya rubuta kuma ya gama rubutun nan an rufe baki yauwa ma'ana ba wani abu da za a canza shi mm. yau ɗazu akan wancan shi wanda suke cewa ah, al'arshi shine awwalul makhluqat shine na ce mana ƙira'ar yadda za a karanta wannan hadisin suke cewa ba cewa za a yi inna awwala ma khalaqallahu alqalamu ba in aka faɗi haka ya ƙarfafa waccan magana ta tsabari cewa alƙalami shine farkon yawwa su sun ce abinda hadisin imran ibn husayn din nan na abu razin al-alqaili yake faɗi shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa awwala ma khalaqallahu alqalama qala lahu ma'ana jumla biyu ce aka hada ta gu ma'ana farkon lokacin da Allah ya halicci alƙalami sai ya ce da shi kaga kenan abin da ake so a nuna mana me Allah ya ce a lokacin da ya halicci alƙalami ba maganar cewa me aka fara halitta ba yawwa sai suka ce haka za mu karanta hadithin sai mu ce awwala ma khalaqa Allahu kalama. qala lahu kaza wa kaza yau ba wasali tunda dama rubutun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wasali ake ba haka nan har qur'ani ba wasali ake ba mun san wannan ai ko ba a fara wasali ba hatta a ƙur'ani sai zamanin abdulmalik bin suleiman ai suleiman bin abdulmalik daga cikin khalifofi na banu umayya da ya umarci hajjaj na gaya mana nan kisar wata rana ko aka je aka nemo malamai aka sa abu abul aswad du'ali wanda aka ce shi ya kirkiro na hau wasu na cewa ah, sayyidina ali bin abi talib shi ya kirkiro ilimin na hau ya umarci abul aswad du'ali ya sa ka'idojin yawa to wannan bawan allah Shi ne ya samo wasu malamai guda biyu suka zauna suka wasalce alkur'ani suka sa masa ma nukta ba wasali ba kawai nukta nukta me nukta yanzu mun zaka karanta haruffan larabci ga duk wanda bai san larabci ba yanzu in ba wannan digo-digon ba zai iya karantawa ba alifun haka take ko ba'un haka ba komai ta'un ma haka ba komai sa'un ma haka ba komai da duk haka ƙur'anin gaba ɗayansa haka yake amma duk da yake saboda su larabawa ne in suka zo karantawa sai mutum ya karanta bismillahir rahmanir rahim ba zai ce tasmillahir rahmanir rahim ba ya san menene me ya asalin zancen yake yau ba zai kawo ta ba ba zai kawo sa ba sai ce ba'u to hakanan suke karanta hakanan jimu da ha'u da kha'u ga su a kusa da juna ba ɗaya mai ɗigo kaga dai jimun ɗigo a ƙasa ha'un ba ɗigo kha'un ɗigo a sama ko to duk kafin wancan zamanin duk babu dugun haka haka qur'ani yake haka suke karantawa kuma haka Allah ya tsare qur'anin ba a samu cakudi a ciki ba lokacin da aka fara samun rikici shine a garin Azerbaijan a Azerbaijan lokacin da mutane da ba larabawa suka karbi kalmar shahada la ilaha illallah muhammadu rasulullah da suka musulunta kuma aka tafi ana koya musu alqur'ani to sai ya zama wasu waɗanda suka fara koyan larabci a cikinsu sai suka fara yin istihadi a larabci. in suka karanta wani abu sai su ji kamar ba haka ya kamata ba sai su faɗe shi yadda suke gani ya kamata to aka fara rikici shine aka kawo wa da umar lokacin matsalar to shine sa umarnin a san yadda za a yi aka fara gyara maganar kira'o'i har aka zo zamanin usman kai zamanin usman ne kai umar ya ce wa sayyidina usman a a tunda fa an fara samun rikicin nan ya kamata a haɗa mutane akan kur'ani kwafi guda to shine aka yi wancan to daga baya kuma a zamanin suleiman bin abdulmalik da nake gaya mana shine ya ba da umarnin kai waɗanda fa ba larabawa ba sun shigo musulunci da yawa kuma gaskiya suna gurɓata larabci wani bai san cewa nan sa'un zai faɗa ba tun da shi bai san asalin kalmar ba yauwa sai ya faɗi wani abu daban sai aji ya ɓata qur'ani shine aka ce lalle lalle kowane harfi a sa masa ɗigo ya bambance shi shine aka yi waɗannan ɗigon aka sawa wa ba'un ɗigon a ƙasa aka sawa ta'un ɗigo biyu a sama sa'un kuma ɗigo uku a sama wannan kafin wancan zamanin duka babu yawwa to kaga kenan ashe da ba wasali suka ce wannan hadisin yadda za a karanta shi shine awwala ma khalaqa Allahu al-qalama qala sai ya zama awwala zarfiya ce zarafi ne zarafi kuma dama mansubi ne ko yawwa awwala ma khalaqa Allahu al-qalama qala lahu kaza da kaza suka ce wannan riwayar ita ce yadda za a karanta tsayi mu kyale wannan kamar da kuka nema insha Allah za mu zo mu karanta matsalar la'alla da fadinta to hadisi na gaba ko ko da ke mun gama wani yake cewa alhadisu fil bukhari wa ghairu zalika kathir yace da kuma dai hadisai waɗanda ba wannan ba suna nan da dama a wannan babi din sai tambaya ta gaba wa alaikum salam hmm. to nan jaffal kalamu bima huwa ka'in ne anan dukan ku kamar da yake ya faɗa ne hmm? eh a'a dan ai hadisin dogo ne yawwa ya faɗa masa lafuzza iri biyu da wancan da kuma a ƙarshen wannan ne hmm, yawwa duk akwai a cikin hadisin ba damuwa to a tambaya ta gaba ma dalilu التقدير الأمري يوم الميثاق ما umri تقدير العمري يوم الميثاق قال الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم رأيتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم نعم. قالوا بلى شهدنا نعم آية. روى إسحاق بن راهوي راهوية راهوية أن رجلا كورا هوية كورا هويه دك أنا فلي روى إسحاق بن راهوي آه كوكا تي راهويه كورا هوية نعم روى إسحاق بن راهوية نعم أن رجلا قال يا رسول الله نعم أتبتدأ الأعمال أم قد مضى أتبتدأ الأعمال أتبتدأ الأعمال أم قد مضى القضاء نعم فقال إن الله تعالى لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار طيب يا إسحاق umuri yanzu mun ji at-taqdir al-azali ko da dalilinsa ashe ma'ana tun kafin tun fil azal tun kafin ai lokaci tun kafin alici sammai da kasa da shekara dubu hamsin Allah ya rubuta duk abin da zai auku wannan shine a takdir wani iri al'azali to ga dalilinsa mun ji daga ƙur'ani da kuma hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama har guda uku to yanzu abin da za mu ji shine dalili akan at-taqdirul umuri nau'i na biyu wato bajet budget da ake amma na rayuwa baki daya wato takdirin da aka yi na rayuwa kaddarar da aka kaddara al'amura yadda za su faru a rayuwar mutum baki ɗayanta to aljawab wajen amsa ya ce ta'ala Allah maɗaukaki ya ce wa iz akhadha rabbuka ka ambaci yayin da ubangijinka ya karbi min bani adama daga banu adam min zuhurihim daga gadan bayansu daga tsatsansu zurriyatahum su wa ashhadahum ala anfusihim kuma ya shaidar da su akan kawunansu akan mene alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijinku ba qalu bala suka ce iya ubangiji kai ne ubangijinmu shahidina mun shaida mun gane wannan ayar yau to ga tafsirinta a farko dai mun ji Allah maɗaukaki ya karbi alkawari daga ɗan adam saɓanin da malamai suka dangane da wannan riwaya shine shin daga wa aka karɓi wannan daga gadon bayan ko daga tsatsan kowanne ɗan adam tunda cewa nan kaga min bani adama min zuhurihim yawwa amma riwayar da za ta zo mana nan gaba wadda za mu karanta wannan ta hadisin isa ibn rahoya ta nuna mana daga gadon bayan annabi adam aka bugi bayansa sai 'ya'yansa suka fito surar yadda allah maɗaukaki ya kaddara za su kasance ya buga suka fito ya raba su biyu a hannunsa waɗannan 'yan wuta waɗannan 'yan aljanna shine wannan hadisi da za mu ji mun gane wannan wasu malamai sun fassara wannan aya da wannan hadisin to akwai riwayoyinsa guda ɗaya ce wannan da zamu mu karanta ita ce ta samu tsirin inganci wasu da yawa ba samu inganci ba shi yasa suka ce a bashi a zahirinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi wato alkawarin ɗan adam tun kafin a haife shi gane wannan akan cewa ɗan adam zai zama mai yadda da ubangiji a matsayin Allah subhanahu a mai yadda da Allah a matsayin shine ubangiji mahalicci wannan shi yasa suka kafa hujja da cewa wannan aya ita ce ayar da ake ce ma'ayatu akhdhil mithaq ayar mai karbar mithaqi alkawari ne Allah ya karba akan mu tun kafin a halice mu cewa za mu yarda da cewa shine ubangiji shine Allah wannan ta aka kafa dalili da karfafa hadisin nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa kullu mauludin yuladu alal alfitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi cewa duk wani abin haihuwa ana haihuwarsa ne a matsayin a akan fitira to shi ne suka ce fitiran nan ita ce wannan abin da ayan nan take magana ayan nan dalili ce akan fitira cewa kafin a halicci dan adam Allah ya karbi alkawari daga bakinsa in ka zo duniya aka halicce ka za ka yadda da ni ubangiji kuma baya waye sai eh ya ubangiji na yadda kaga ashe kenan duk wanda aka haife shi ana haifarsa ne da wancan alkawarin kun gane wani abun shi yasa ya zama ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa duk wanda aka haife shi to ana haihuwarsa ne musulmi iyayensa ne suke juya masa tarbiyya su mai da shi ba yahude in su ba yahudawa ne a ba nasare in su nasarawa ne ko kuma ba majusai in majusawa ne mun fahimci abin yawwa to ga hadithin yace warawa ishaq ibn rahoya ishaq ibn ibrahim ibn rahoya ana cewa ibn rahoya dangane da sunansa shi gun malaman hadisi sun zaɓi su ce ibnu rahoya amma wasu atta a malaman hadisin suna cewa ibn rahawaihi ƙiyasan akan sauran masu irin wannan sunan sibawaihi shaharawaihi duk wannan sunayen suna nan da yawa mun fahimci wannan sai malaman hadisi suke cewa rahoya maimakon su ce rahawaihi to amma ba dukansu ba a cikin malaman hadisin akwai masu cewa rahawaihin su ma malam eh, abdul baloshi wanda ga cikin malamanmu ya yi ta hakikin musnad ishaq bin rahoya ko musnad aisha a cikin riwayan ishaq bin rahoya ya tattara su a cikin yayi bincike mai zurfi akan wannan sunan na ishaq bin rahoya yake cewa duk ɗaya ne ka ce ibn rahoya ka ce ibn rahawaihi duk ba matsala mun fahimci abu yawwa amma sauran masu irin wannan wazanin ana karanta tasu waihi da fata mun gani to shi ibnu ya yana cewa anna rajulan qala wani mutumi ya ce ya rasulallah ya manzan allah sallallahu alaihi wasallam a tubta da'ul a'malu shin ayyukanmu haka za mu fare su ba wani lissafi a baya ba a rubuta su ba an qad mada alqada'u ko kuwa hukuncin Allah ya riga ya gabata akan abin da za mu aikata kun gane tambayar ta sa aiko ma'ana tambaya yake cewa wai mu aikin da muke dinnan da muke da gabubban jikinmu ko mu faɗa da baki wanda za a iya kama mu idan laifi ne wanda za a ba mu sakamako idan alheri ne shin mu muka ƙirƙiri abinmu mu muka san kayanmu daga lokacin da muka aikata shi ne aka san shi a duniya ko ko dama Allah ya riga ya yi hukunci a kansa tuntuni a baya mun fahimci tambayar to mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada amsa fa qala sai yake cewa inna Allah ta'ala lamma akhraja dhurriyata adama Allah subhanahu wata'ala yayin da ya fito da zurriyar annabi adam min zahrihi daga tsatsansa daga gadon bayansa kaga wannan ya nuna me kenan cewa an fito da zurriyar annabi adam daga gadon bayan annabi adam cewa an bugi annabi adam bugun da aka fito da zurriyarsa baki daya Allah ya suranta su yadda yake so mun gane wannan karka zo ka ce a to ya aka yi duk gaba ɗayan mu da yawa aka sa su aka riƙe karka kwatanta da kanka yawwa ba irin hankalin mu zamu kawo ba Allah subhanahu Allah shi ya san yadda yi da ya buga wannan sai ya raba gashi yadda hadisin yace ashhadahum ala anfusihim sai ya shaidar da su akan kansu ma'ana yasa suka yi shaida akan kansu thumma afadha bihim fi kaffaihi sannan ya kwarara su akan tafukansa subhanahu wa ta'ala yawwa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta mana fa qala sai yace haula ilil jannati waɗannan na aljanna ne wa haula ilin nar waɗannan kuma na wuta ne mun fahimci wannan ma'ana haka Allah maɗaukaki ya ƙaddara mu ya halicce mu aka kuma tsara cewa wannan 'yan wuta ne wannan 'yan aljanna ne a gun ilimin Allah haka abin ya gama wato Allah ya gama hukuncinsa akan wannan to sai ce fa ahlul jannati to su yan aljannan nan muyassaruna li amali ahlil jannati za a sauƙaƙe musu a ba su damar su yi aiki irin na yan aljanna wa ahlun nari yan wuta su kuma muyassaruna li amali ahlin nari su ma za a sauƙaƙe musu su yi aiki irin na yan wuta ma'ana dai a ƙarshe ka ga me za a lura da shi aikin ne za a lura da shi Kar ka ce a'a to ai shikenan kaddarar kawai za a lura da ita kaddarar wa ya santa yawwa mu ba mu santa ba Allah ne kadai shi ya santa don haka mu yanzu ba za mu sa kutsa kanmu cikin sirrin Allah ba mun fahimci abin aikin kawai za mu yi yawwa mu mu yi aiki irin na yan aljanna alamar kana cikin yan aljanna shine ga kana aikin yan aljanna kuma ka mutu akan aikin yan aljanna in ko mutum yana aiki irin aikin yan wuta kuma ya mutu a kai to alama ce dama can lokacin da aka raba jama'a din shi yana hannun hagu ba a hannun dama yake ba mun fahimci abin yawwa Allah sa muna hannun dama mm. Allah ba mu kuma ikon aikata abin da yake shine daidai aikin yan aljanna <coughs> mm. mm. a ba san rai bane zaɓin Allah ne <coughs> yawa zaɓin Allah ne ai dama idan har aka ce da zaɓin rai ne zaɓin ran a wajen aiki yake yauwa a aikinmu na duniya mu aka ba dama mu zaɓi mai aikin daidai mu samu lada mai aikin da ba daidai ba a rubuta mana alhaki amma a can lokacin da ya raba gida biyu ɗin shi allah maɗaukaki shi ya san abin da ya kuma ai dama shi fa ya san kowa karka kwatanta da kanka da baka san abu ba za ka gauraya ka jijjiga kawai kai haka ka ce a zo a zaɓi ɗaya ba irin wannan ba ne mun fahimci abin ko kamar irin alawar yara ko kuma irin misali eh, abin nan kacici kacici da ake yi idan adadin da suka ci kyau abin nan suka amsa daidai ya yi yawa kuma kyautar ba ta kai adadin kowa a bashi ba ai abin da ake shi ne aka ce akwai mota za a ba mutum sai a yi raflin ko a gaggauraya haka sai a zaro guda ɗaya shi ake ce ma raffles ko to idan aka duk wanda aka ɗauko sunansa to shi ya ci to kaga ba irin wannan ba na Allah ba haka yake ba in ya sa shi mutum ko mutum ɗaya ne aka cusa shi a cikin miliyan ɗari to Allah ya san yana cikin su kuma ba tare suke ba in ya tashi ɗauko shi kuma zai jawo shi haka ya aje shi daban mun fahimci abin yadda Allah yake fa shi mai ilimin komai ne ilimin halittar ilimin cikin zuciyar halittar duk tunanin da muke shi ya sani yanzu zaman nan da muke Allah ya san kowa abin da ke tunani a zuciyarsa kuma tunaninsa akan abin da ke zuciyarka bai shagaltar da shi akan tunanin da ke cikin zuciyar makocinka ba ila shi yana tunanin duniya kai kana tunanin lahira kana tunanin in an gama karatu ka tafi taɗi shi yana tunanin in an gama zai je karatu misali kowa akwai wani abin a zuciyarsa ko ba haka bane to Allah maɗaukaki ya san wannan ya san wancan ya san waɗancan baki ɗaya kuma babu ɗaya da yake shagaltar da shi ya manta ɗaya kaga ashe kenan ba zancen a ce yi kawai kintashe ne a ce ku yi haka ku yi haka ko da an ce ku yi haka ku yi hakan to zai ba da umarni ne wanda ya cancanta ya nan din shi zai zo nan wanda ya cancanta ya nan shi zai nan saboda ya san kowa daga ciki da fatan mun gane yawwa Allah kenan lamarinsa daban yake yace wa fil muwatta'i yawa wannan hadisin muka je kasa zamu ga rubutun da yayi yace durul mansur in an ce addurul mansur littafin suyuti ne ko da ya tattara tafsiri bil ma'athur duk riwayoyi a babin tafsiri hakanan ibn kathir wa zakarahu ibn abi asim fi kitabis sunna ibn abi asim ɗaya daga cikin malaman mazhabar hanabila yana da littafi mai suna as sunna ya tattara in an ce sunna nan yana nufin duk abin da ba bid'a ba ya tattara maganganu da riwayoyi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi da kuma maganar sahabbai da tabi'ai har zuwa su Imam Ahmad bin Hanbal akan abin da ya shafi matsalolin aƙida daban-daban to shine rubuta wani littafi malam albani ya yi littafin ya sa masa suna zilalul janna fi takariji a hadithis sunna yawa to wannan littafin a ciki a shekul albani ya faɗi wannan hadisi ya ce isnaduhu sahihun wa rijaluhu kulluhum thiqatu da haka kenan wannan hadithin ingantacce ne mun gane ashe hakika an buga gaban gadon bayan annabi adam an fidda zurriyarsa su rasu kuma an gina su akan tauhidi an karɓi alkawarin tauhidi a bakin su don haka kowa akan tauhidi yake sai wanda tarbiyar wanda yake masa tarbiyya ta gurɓata shi to hadisin gaba ce wa fil muwatta'i a cikin muwatta anna umar ibn al cewa umar dan khattabi radiyallahu anhu su'ila an hadhihi al-aya an tambaye shi akan wannan aya وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أن تقولوا معنا ألا تقولوا dan kada ku ce ranar tashin alkiyama inna kunna an hadha ghafilin ai mu gafalallu ne daga haka mu bamu sani ba dan kar ku faɗi wannan shi yasa Allah ya karbi wannan alƙawari daga bakin ku kuka faɗa da kanku tun a wancan lokaci faqala umar ibn al-khattab shine Umar dan Khattabi yake cewa sami'tu Rasulullah naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yus'alu anha ana tambayarsa akan wannan aya faqala sai yace faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai yace inna Allah tabaraka wa ta'ala lalle Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa adama Allah ya halicci annabi Adamu thumma masaha dhahrahu sannan sai ya shafi gadon bayansa fastakhraja minhu dhurriyatan sai ya fito da zurriya daga gadon bayan annabi adam faƙala sai ya ce halaktu ha'ula ilin nari waɗannan na halicce su ne domin shiga wuta wa bi amali ahalin nari ya amalun kuma aikin 'yan wuta za su aikata Allahu akbar ya kuma fidda wasu wannan har zuwa ƙarshen hadisin ya fidda wasu ya ce su kuma ya fidda su domin aljanna kuma aikin 'yan aljanna za su aikata ya ce alhadithu bi tulihi hadisin dogo ne sosai al-imam tabari ya ruwaito shi a cikin tafsirinsa kamar da kama nan kuma har yanzu al malik ya kawo shi a cikin muwatta a babun nahyi anil qawli fil qadar babin da maliku ya sa suna annahyu anil qawli fil qadar cewa an hana mutum ya rika surutu yana magana dangane da imani da kaddara kawai yayi imani da abin ya shiru mun san alimam malik bin anas rahimahullah yana cikin manya-manyan malamai masu tsanani da zafi akan aukawa cikin abubuwan bid'a da haka duk abin da zai sa mutum ya samu kokonto a imaninsa zaka ga imam malik yana hanawa shi yasa ya hana magana akan siffofin Allah mutum ya zauna ya ta maganganu da zulfafawa akan harkar babu yace kawai ka yadda da abin da Allah ya ce ka kama bakin ka kai shiru shine addinin ka zai zauna lafiya yawwa amma kar ka je kuma ka karyata maganar Allah haka nan wannan imani da kaddara duk abin da Allah ya ce yayi to ka yadda ya ce mana ya san abin da muke yi ya rubuta shi da matin kafin mu yi to shi zai ba da izinin a yi sawa'un yana so ko baya so so ne ma'anar yarda na ba da lada ko kuwa baya so sannan kuma abin ba zai faru ba sai da halittarsa ma'ana halittarsa ce da iliminsa aka yi kuma ya rubuta sannan kuma da nufinsa aka yi dole ne ka yadda da wannan to duk abin da Allah maɗauki ya faɗa sai ka karɓa ka yadda kar ka kutsa da wani zance naka wanda zai sa ka yi kokonto a cikin maganar Allah subhanahu wa ta'ala ina fatan mun fahimci wannan shi yasa al-imam malik a lokacinsa idan mutum ya zo wata rana wani mutum ya zo ya tambaye shi ya ce na haɗu da wani mutum mun yi mujadala da shi mun tattauna domin da a can a zamaninsu tun da aka fara samun rubuce-rubucen falsafa ɗin nan har mutane suka fara amfani da hankalinsu da ilmul kalamin nan ana cancanza maganganun Allah a cikin alkur'ani su imam malik suka tashi tsaye sosai wajen tsoratar da mutane su rabu da wannan hanyar cewa ba ita ce hanyar shiga aljanna ba to sai wani ya zo ya kawo masa kara yana zaune wata ran wani mutum ya zo ya kawo masa maganganu shi ya ji maganganun sun kama hankalinsa sai ce imam malik ya zo wai da allah ya taimaka zai kira mutumin ya zo ya taya shi shi masu tattauna ko zai iya gamsar da shi shi ya fi ƙarfinsa shi ne sai je ka in kai ya fi ƙarfinka mu addinin mu ba na mujadala ba ne yanzu idan ya zo sai ya rinjaye mu muka bi shi muka bar namu abin da muka sani a ƙur'ani da sunna saboda ya iya zance shi sai ya zo sai muka bi shi gobe kuma in wani ya zo wanda ya bi shi ya fi shi iya magana sai mu haɗu tare da shi shi ma sai mu bi shi jibi kuma in wani ya zo shi ma sai mu bar ƙur'ani mu bar sunna sai mu musun wannan saboda ya iya zance yace shikenan haka za mu lalace ba mu iya addini ba ashe wanda suka mutu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai su ba sun mutu akan me suka mutu yace akan abin da yake bayan a cikin qur'anin nan kafin wannan iya zancen ya fito sai ce to ka hakura da abin da yasa waɗancan a aljanna kai ma ya kai ka aljanna kaga shikenan yawa domin dama da wato asali duk irin waɗannan zantattukan in dai zaka shiga cikin su ka kutsa nan to me yasa aka ce kaza komai zaka yi amfani da logic ɗinka wajen gano abu kaza daidai ne ko ba to zaka sami matsala hmm, amma ka tsaya me ya inganta me Allah ya faɗa a Qur'ani to wallahi gaskiya ne me annabi sallallahu alaihi ya faɗa kuma malamai suka tabbatar da ingantacce ne to babu ƙarya a ciki ko baka fahimta ba wata rana za ka zo a bincike binciken ka sai ka fahimta amma ka saurara karka ce za ka canza maganar Allah ko ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina fatan mun gane wannan to yace wa fi tirmidhi haka nan a cikin tirmidhi min hadisi abdullahi ibn amr ibn al-as kenan radiyallahu ta'ala anhuma qala yace kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito mana wa fi yadihi kitabani a hannunsa akwai littafai guda biyu ko takaddu guda biyu faƙala sai ya ce a tadruna ma hadhanil kitabani shin kun san waɗannan littafan wannan rubutun kun san na meye faƙulna sai suka ce la ya rasulallah ai ba mu sani ba ya rasulallah illa an na sai dai ka bamu labari faqala lilladhi fi yadihi al-yumna sai yace wannan da yake hannunsa na dama ya ishara zuwa gare shi yace wa hadha kitabun min rabbil alamin fihi asma'u ahli al-jannati wa asma'u aba'ihim wa qaba'ilihim yace wannan littafi ne daga ubangijin talikai a cikinsa akwai sunan 'yan aljanna da sunayen iyayensu da kakanninsu da ƙabilunsu thumma ajmala ala akhirihim fala yuzadu sannan sai tattara su gaba ɗaya har zuwa ƙarshe shine ajmala ala akhirihim har zuwa ƙarshen sai tattara su ya rufe fala yuzadu fihim ba za a ƙara ko ɗaya mutum a cikin su wala yunqasu minhum abadan ba za a ƙara mutum ɗaya ba har abada thumma qala lil fi shimalihi sannan ya ce wanda ke ma'ana ya faɗi dangane da wanda ke hannun hagunsa ma'ana littafin da ke hannun hagunsa fa sai shi ma ya ce hadha kitabun min rabbil alamin wannan littafi ne daga ubangijin talikai fihi asma'u ahlin nari wa asma'i abaihim wa qaba'ilihim akwai sunayensu da sunayen iyayensu da sunayen kabilunsu thumma ajmala sannan ya hade su ya dunkule ala akhirihim shi ma har zuwa na karshen su fala yuzadu fihim babu ƙari ko ɗaya a ciki wala yunqasu minhum abadan ba za a ƙara ko mutum ɗaya ba a ciki faqala ashabuhu sai sahabbansa suka ce fafimal amalu ya rasulallah in dai wannan zancen haka yake ga littafi aka yi sa'a ba aiko ko an karba ko ya ga ko da sunansa a ina yake ba ko yawwa duk da zamu ji maganar dai hadisin yawwa sai ka ce to a ah, menene kenan me fa'idar mai ta aiki fafimal amal ya rasulallah in kana amrun qad furiga minhu in dai lamari ne da an riga an gama shi fa sai ya ce saddidu wa qaribu ku daidaita ku tsakaita shine saddidu wa karibu ku kusanci abin da za ku yi na daidai wancan kuma ku tsakaita fa inna sahibal jannati yuhtamu lahu bi amali ahli aljanna shi dan aljanna ana cika masa ne wato yana mutuwa ne akan aikin yan aljanna wa inna in amila ayya amalin ko ya aikata kowane aiki ko ya aikata wani aiki to a ƙarshe ana cika masa ne da aiki iri na 'yan aljanna wa inna sahiban nari <clears throat> shi ma ɗan wuta yuhtamu lahu ana cika masa ne bi amali ahalin nar da aikin 'yan wuta wa in amila ayya amalin ko da aikata kowanne aiki in dai Allah ya kaddara cewa ɗan wuta ne to a ƙarshen rayuwarsa sai ya yi ridda ya aikata abin da ba daidai ba kaga ya rusa wancan aiki ba ana nufin aikin za a zalunce shi akai ba a ba shi lada a'a shi da kansa zai zaɓi ya bar musulunci sai kuma ya mutu akan abin da ba musulunci ba kaga shi ya bata aikinsa mun fahimci abin yawwa to shine yace thumma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadayhi fa nabadhahuma sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata da hannunsa an ce qala nan ana nufin fa'ala fa'ala bi yadayhi fa nabadhahuma ya tura su yawwa sun thumma qala فرغ ربكم من العباد fil jannati wa وفريق في السعير ubangijinku ya gama da bayi baki ɗaya wasu 'yan wuta ne wasu 'yan aljanna qala tirmidhi a tirmidhi ya ce haza hadithun hasanun sahihun garibun wannan hadisi ne hasan kuma sahihi kuma garibu. tirmidhi da yana amfani da wannan lafuzza kuma yana cikin maganganun da malamai suke cewa al-imamu tirmidhi shine ya fara irin wannan a uslubi din suka ce ko yana nufin hasan ne bi itibar wa sahihun bi itibarin akhar yawwa in yace garibi kuma banda wannan hanyar ba shi da wata hanyar da ya ruwaito hadisin shine ma'anar garibi yawwa zai iya zama ingantacce zai iya zama kuma ba ingantacce bane in yace garibi din nan yawwa to wannan ɗayan a ƙasa nan inda yake hannuna ya ce sahihun akhrajahu ahmad fi musnadihi wa akhrajahu at-tirmidhi fi kitabil qadar babu ma jaa anna allaha kataba kitaban li ahli al-janna وكتابا لأهل النار وفيه هذا حديث حسن غريب wannan da ya maimaita kawo mana maganar at-Tirmidhi ne amma wasu malaman sun raunana wasu kuma sun inganta shi wanda suka raunana shi ba su ɗauki wata hujja a cikinsa ba wanda su kuma <clears throat> suka inganta kamar da muka gani sun bayyana kuma suna fassara ko suna amfani da hadithin wajen fassara abubuwan da suka gabata cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya san komai kafin wato a halicci sammai da ƙasa kuma da lokacin da aka karbi wato alkawari daga halitta yan wuta an san su yan aljanna an san su duk dai wannan hadisai yan uwa suna tabbatar mana maganar mai imani da kaddara cewa abin da Allah ya rubuta din nan to ka yadda da shi kar ka kutsa da hankalinka ka ce a to ni tun da dai abin haka yake daga yau in daina ma aikin ma in dai mutum aljanna za shi kawai an riga an gama aljannan nan za shi hmm. yauwa la'alla bai san inda rayuwar za ta kare ba hmm. wani yana cikin misalai sosai masu karfi da malamai suka a wannan babin in mutum ya ce a shi kenan to tun da haka ne ni daga yau gaskiya ba zan wahal da kai ma in ta wata sallah da azumi da me ba ya daina kaga na farko ya rusa alkur'ani tun da Allah madauki da ya ce mai sallah mai azumi bai ce har ran da ka samu labarin hadisan kaddara ba ko ba haka bane yawwa ka ci gaba da aiki har ran da ka mutu yauwa idan ko aka ce ka daina to ai baka san ran da zaka mutu ba la'alla ka yi wannan hukuncin a yau kuma gobe ka mutu kaga sai zama kewa dama kila an riga an rubuta cewa mutum dan wutan ne kenan don haka kul mutum ya bari ya ce ai shikenan tunda abun haka ne shi ya daina aiki yauwa Allah subhanahu ta'ala ya tsare mu wato wato imani da kaddara nan kamar da dai malamai suka ambata sirrin Allah to me da shi sirrin Allah ne mu bar wa Allah sirrinsa mu abin da ya hada mu da shi shine me al'amru والنهي الوعد والوعيد كيدد wal wa'idu ka yadda da al'amur wan nahyu ka fita daga rigima irin ta wanda suka ce komai mutum ya aikata kawai ba komai ai Allah ne ya sa shi ka girmama wa'ad da wa'id wannan kuma ka fita daga rigimar suwa waɗanda suke ko kuma kai ka girmama wa'ad da wa'id ka fita daga rigimar su ne murji'a ka kuma yadda da al'amuru wa nahyu ka fita daga rigimar irin su mu'tazilawa da khawarijawa waɗanda suke kafirta mutane akan aikata abubuwan da ba daidai ba Allah madauki ke tsare mu su sun girmama al'amuru wa nahyu fiye da kima har suka fidda mutane daga addini in mutum ya aikata abin da yake zunubi ne babba don haka kar a yadda da wannan a girmama wa'adin Allah yawwa kar a girmama iya wa'idi shi kadai sannan kuma a yadda da al'amuru wa tun tunda Allah subhanahu ta'ala shi ya bamu wannan umarni Ya yace mu yi kaza kuma mu bar kaza da fatan mun gane yawwa wannan babin na imani da kaddara in baka hada shi da waɗannan abubuwan ba to zaka samu rikici wanda kuma dama ba ɗalibin ilimi ba ne. to ya ji karatu ya yadda da abin da aka faɗa ya rufe bakinsa ba shi da alar da zai bincike tunda bai iya karatu ba don haka ya rikita iliminsa ko kwakwalwarsa da wani tunani ina fata mun gane to Allah maɗauki ƙara tabbatar da mu akan abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da shi daga Allah akan cewa shi ne abin da yake daidai Allah kuma ya karɓi rayukanmu akan aikin 'yan aljanna yawwa duk inda aka rubuta mutum to muna fata Allah subhanahu ya sa an rubuta mu a gefen dama kuma an samu cikin waɗanda za su shiga aljanna dukkan fuskokin nan namu baki daya Allah ya haɗa mu aljanna da dukkan al'ummar musulmi Allah subhanahu wataala ya ƙara mana ilimi ilimi mai amfani kuma mai yawa ya kuma ba mu ikon aiki da shi muna roƙonsa kuma subhanahu wataala ya ba mu wato natsuwa da kwanciyar hankali da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu Allah taimaki addinin musulunci Allah taimaki musulmi da abin da zai likita mana lamari muna roƙon Allah maɗaukaki ya mana sa. da abin da muka sani da abin da mu sani ba da kullace kullace da sharrace sharrace da ake tsara su a ko'ina muna fata Allah maɗaukaki ya mana maganin su Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali bisa sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin